shugaban jam'iyyar apc a jihar taraban alhaji hassan jikado ya danganta abin da ya faru a tsakanin gwamnatin jihar da kuma wakiliyar shugaban kasa kuma ministan harkokin mata sanita aisha jumai alhassan da abin takaici kasancewar yan gudun hijira ne ma fadin ta shafa a yanzu. a karbi kayan ba tun da an karbi kayan ba ta hannun gwamna ba ai za a iya da kayan kuma ba ta hannun gwamna ba wannan shine gaske magana amma kaddara ma a ce minista tana da laifi ba wai muna cewa ko muna muna goyon bayan wanda gaskiya a faɗe shi ne yadda yake kaddara ma a ce tana da laifi idan ita tana da laifi menene laifin nata ne zai shafi waɗanda mabukata kuma wanda 'yan gudun hijira wannan tallafi ne da gwamnatin tarayya ta kawo ma mutane agazi da ta kawo ma mutanen da eh, eh, suka eh, shiga wani hali na la'ila ha'ula'i kafin ma gwamnatin tarayya ta yi wani ai ya kamata a ce gwamnatin jiha ta taimakawa mutane ibbe mutanen wukari mutanen shoma mutanen jole mutanen karim lamido wanda yaƙi ya rutsa da su wanda shine gaskiyar magana da gwamnati kuma muna tambayan gwamnatin jihar Taraba mai tayiwa wa'annan mutane bayan ba ta yi ba idan an tura agaji daga gwamnatin tarayya ko an sanar ko ba a sanar musu ba abin da ya kamata a yi shine a rabawa a ragewa mutanen nan wahalhalun da suke ciki don shine tausayawa idan babu jama'an nan fa babu gwamnati sannan jama'an nan suna nan raye suna nan suna fama sannan an kawo musu tallafi kaddara wani ya yi laifi ne a wani wuri ma kaddara in ma an yi laifin wannan ba ni da tabbaci a kai in ma an yi laifin menene laifin wa'annan mutanen kuma da aka tura musu tallafi. To sai dai kuma a martanin da gwamnan jihar Taraban ya maida ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya ce ya ba laifin su ne. minista ce ma ya kamata a zarga. Ai ita ita bata so talaka su samu kayan nan ba. Ai da ta so talaka su samu kayan nan za ta zo inda aka aje kayan ta zo ta ce gwamna an kawo kaya an ba hannun gwamnati yanzu na zo na so a dauki kayan nan. Shikenan magana ya kare. Kawai ta zo ita kam ba za ta ga gwamna ba ba za ta ga inda gwamnatin take ba a kawo mata kaya to wa zai kawo mata kayan. Yanzu ministan Gombe bata zo wurin gwamna ba amma matan nan ta zo ta ce ita bata san cewa akwai gwamnati a Taraba ba bata san cewa akwai gwamna ba san gwamna ba bai san cewa akwai minista ba waye mai laifi ita ma dai a martaninta ministan ta koma musan ta zargin cewa ko ta kulalle a tsakanta gwamnan jihar taraban aktidare disan isiyaku za abin da ni ke damuna da su ba personal bane ba maganan zabe bane abin da ke damuna da gwamnatin taraba shine ba su yi wa kowa da kowa adalci sun saki abin nan suna eh, wariya ga mutanen apc da waɗanda suka goyi bayana ba haka shugaba ya kamata ya ba gwamna na taraba yanzu gwamna ne na taraba ba gwamna ne na pdp ba kowane dan taraba yana da hakki a kanka ko apc yake ko abga yake ko pdp eh, eh, yake to babban abin da ne yake damuna da su kenan to tun da ana cewa eh, mutane na zarafi dole ne in abin nan ba zan ji daɗi ba amma in ban da wannan ba ni da wani abu sai fatan alheri tsakanin na da su. Ta amma gwamnatin bayan da aka kammala shari'a? Ba mu yi ba. gaskiya ba mu yi ba don ba ni da la'ayin shi shi kuma shi ya kamata ya neme ni ya bani a guri amma bai neme ni ba shi yasa ni kuma ban neme shi ba ba zan neme shi ba sai ya daina yawa mutanen abin da yake don shi shugaba ne na yarda da ikon Allah kuma na faɗa daga ran da muka fita daga Supreme Court na ce ikon Allah ne ni ko bani faɗa da Allah koma da menene dai fatan yan gudun hijira ma shine a samu sasantawa ko a samu a raba musu kayakin da aka kawon. so don abin da ya faru kan ba wanda zai ji daɗin shi. to me zan ji daɗin shi a wurin ba abin ji daɗi a wurin domin mutane cikin yunwa tsanani da sauransu. ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya.